Kalangu, Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. ana ci gaba da samun mabambantan rawi bayan juyin mulkin soja a kasar mali a ranar jiya gwamnatin nijar ta sanar da rufe iyakokinta na ƙasa da sama tare da kasar mali duniya ta yi bikin ranar jami'an aikin jin kai a ranar jiya a nijar albarkacin wannan biki gwamnan yankin talabiri ya yaba da hulɗar da ke akwai tsakanin waɗannan masu aikin jin kai rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan batun lasisin tuki na zamani wanda a cewar babban manajan kamfanin da ke ɗaukar nauyin buga shi ba za a iya satar fasaharsa ba. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Gwamnatin jihar ta ɗauki matakin rufe dukkan iyakokinta na sama da ƙasa har ma da dakatar da duk wasu harkokin kasuwanci tare da ƙasar Mali. A cikin wata sanarwar da kakakin gwamnatin Nijar ya karanta a ranar jiya a bisa kafar Tele Sahel. Wannan kuma bayan ƙungiyar Saidawo ta ɗauki muhimman matakai bayan jin mulkin soja a ƙasar Mali a ranar 18 ga watan Agustan da ya gabata. Jin mulkin soja da ya haɓar da gwamnatin Bubakar Keta. mu saurari zakari abdulrahman kakakin gwamnatin nijar a cikin rahoton abokan aikin na tele sahel yau bayan bijirewa da sojojin kasar mali suka yi a ranar 18 ga wannan wata na wannan shekara kasashe mambobin kungiyar yawo sun yanke shawara a wannan rana na dakatar da kasar mali a cikin duka wasu abubuwa na gudanarwa a cikin kungiyar yawo kamar yadda ƙa'idojin turbar dimokuraɗiyya da shugabanci na gari suka yi tanadi har zuwa lokacin lokacin da abubuwa suka daidaita. An rufe duka iyakoki na ƙasa da na sama da kuma dakatar da duka wasu abubuwa na kasuwanci tsakanin ƙasashen mambobin ƙungiyar yawo da ƙasar Mali. Wannan sanarwa ta ƙara jaddada cewa ƙasar Nijar ta yanke shawarar rufe duka iyakokinta na ƙasa da na sama da kuma tsaida harkokin kasuwanci da ƙasar Mali tun daga ranar yau. Fassarar Muntari Muhammadu bayan juyin mulkin ranar 18 ga watan Agusta na rundunar sojojin ƙasar Mali na hamɓarar da mulkin Ibrahim Bubakar Keta sojojin da ke mulki sun kasance cikin wani kwamitin ƙasa na ceton ƙasa cnsp sun ɗauki niyyar rufe iyakokin ƙasar har zuwa wani lokaci amma kuma iyakar nijar da mali za ta kasance da dama in ci abdulkarim maiga ɗan jarida na asongo a cewarsa shige da fice zai ci gaba a tawar tarho a cikin rahoton tarnan fude ahmed A nan ɓangaren mu an sango har zuwa Labzanga babu wani sauyi. Jama'a suna ci gaba da shige da su, Ko a yau da safe akwai da yawan motocin sufuri da suka taso daga gawo suka biyo ta an sango don tafiya a Labzanga. tsakanin mu da Nijar ba a taɓa rufe iyaka ba. Ko lokacin annobar cutar corona da hukumomi suka yanke shawarar rufe iyakoki. An dai rufe ne a hukumance amma jama'a suna ci gaba da shige da ficensu a cikin kwanciyar hankali motocin sufuri suna tasowa daga gawo har zuwa labsanga sannan motoci suna tasowa daga yamai zuwa ayaru daga ayaru akwai motocin da ke tsallaka mutane ko yanzu haka ne abun yake wakana Bisa tsarin shigulgulan ranar ƙasa da kasa ta aikin jin kai da ake gudanar da ita a kowace ranar 19 ga watan Agustan kowace shekara. Masu aikin jin kai da ke aiki a cikin yankin Talabiri sun yi amfani da wannan dama domin bikinta a yau a ofishin gwamnan Talabiri. Ibrahim Tijjani Kacalla gwamnan yankin ya yi bayani kan hulɗar da ke akwai tsakanin waɗannan jami'an aikin jin kai a cikin rahoton Abdullahi Mamudu. Muna aiki a cikin farin ciki a kan abubuwa masu amfani al'ummarmu. Gaskiya ne abokanin hulɗarmu suna da wasu nasu sharuɗa da suke tafiyar da ayyuka bisan su. Haka ma gwamnati tana da nata sharuɗan. Mun tambayi dukkan abokanin hulɗarmu da za su je a yankin da akwai rashin tsaro da su nemi sojoji a yi musu rakiya. Kuma muna yin haka ne don kare su. Sai dai akwai wasu ƙungiyoyi da suke da kunnen ƙashi. Wannan ma za mu ɗauki mataki. Mun ga ƙungiyoyin da suke kewaya wa hukumomin mutanen yankin sai su tafi su kadai a yankin da akwai rashin tsaro a ƙarshe dai ko a kashe su ko a kwace musu kayayyakinsu don haka ne muke kira ga duka ƙungiyoyi abokanin hulɗa kowa ya bi doka matakan da aka ɗauka. A yankin Maraɗi fiye da mutane dubu talatin ambaliyar ruwa ta shafa hukumomin sun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin samar da abinci gare su. Musa Nasiru mazaunin unguwar Maraɗawa mai mata guda da 'ya'ya tara. ya rasa gonarsa da ruwa suka mamaye musa na daga cikin waɗanda suka amfana da wannan taimako a cikin rahoton muhammad mamman ruwa gaskiya sun mu sosai don a yanzu haka ma wurin kashe gabatsi in nan ne muke noman masara to yanzu zai ka ga mu zanne A kalla yanzu ruwan kusu ta sai an samu kwanan da ya kai kusan wata biyu nan gaba an ta tallahi ita da gaskiya eh, masarai ba ta wuce tiya goma shi kuma ita kuma shinkawa na dan kilo ne dan 25 shine na shinkawa wake tiya uku shi ma waken gaskiya saboda Allah duk kwari sun bata shi da kilo na gishiri haka cikin eh, ta lera haka kwanda ne sukarin shi dai ya kai kamar misalin kilo uku cikin leda sai mai cikin wani dan budu haka mai cin litir biyu shine aka bada wala ɗana tara mata <laughs> ta guda <laughs> eh tun da ka cire ne aka wada kwali da shi gaskiya saboda Allah taimakon da aka wada duka ba su ta mutum 20 ne wanda aka ba saboda Allah akwai mutane da dama wanda ba ba su ba saboda Allah wanda kuma aka rutuna su ga akalla saboda Allah mutane ya hi 300 Ranar tara ga watan Agustan da ya gabata jami'an jinƙai bakwai na ƙungiyar Akatada da kuma mai musu jagora aka kashe a cikin wani harin 'yan bindiga daɗi a wani dajin kure mai arzikin raƙuman daji. wannan ya jawo aikin wannan ya janyo matakin rufe dacin daga masu ziyara to sai dai sanya ido akai-akai na raƙuman dacin a kure mai tazarar kilomita 60 da birnin mai zai ci gaba a cewar kanar abdulmalik a cewar kanar malik alfuja shugaban reshen namun daji a ma'aikatar muhalli dukkan matakan an ɗauke su ne domin kula da waɗannan raƙuman daji a cikin rahoton muktar muhammadu. wannan aiki da ke gani suna ta ko saboda wannan abun a fasa ba fasa abu za inda muke cewa karkarar wannan rakuman daji kure an fata kamar ga dama nan da suke zauwa sai a eh, wajen dajin kure amma ko a haka ma ba su ba wa dajin duka saboda dajin dajin da akwai ta wannan eh, wannan dabbal wato akwai ta har wajen falmai har wajen gaya suke tafiya ga wani lokaci su yi nan kuma wajen birni kuma su yi har wajen dinga zuban da don ka daji ne mai yawa ko ina cikin dajin mu akwai ma'aikatan mu akwai wasu mutane masu ba mu bayyanai san cikin dajin duk aiki wannan na suvi da jiraf muna yin shi ba a fasa ba Ranar Juma'a 21 ga watan Agustan shekara ta 2020 ta zo daidai da ranar 1 ga sabuwar shekarar Musulunci. Rana ce ta hutu a cewar ma'aikatar kwadago kamar yadda matakan doka mai lamba 20 ta watan Junin shekara 1997 da ke bayyana bukukuwa a hukumance da aka ma gyaran fuska a watan Afrilun shekara 1998 a cewar jaridar Lusahel Kwamitin Musulunci na ƙasa ya san da cewa ranar ta sabuwar shekarar musulunci za a bikinta gobe juma'a 21 ga watan agustan shekara ta 2020. Wani zaman taron kimantawa na yanki kan kamfen shaushawa yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ga yara masu wata uku zuwa shekara biyar ya gudana a ranar jiya a Yamai. kimanin yara 230 ne kamfan ya shafa daga 12 ga wata zuwa 15 ga watan agustan shekara ta 2020 burema musa likita mai kula da yaƙi da cutar malaria a yankin yamai ya yi wa rafika ta rabita ta wayar tarho Mun samu jimillar yara 'yan watanni uku zuwa shekaru biyar da suka kai dubu dari biyu da dubu talatin da biyu da suke jiran waɗannan magunguna. A yayin wannan gangami mun samu yara dubu dari biyu da dubu saba'in da tara da ɗari bakwai jimilla da ta kai kashi saba'in da biyar cikin ɗari. Mafi yawa akwai unguwanni da al'umma sun haura fiye da waɗanda aka tantance inda kwanaki hudu ba sa isa a kai ga waɗansu gidaje. waje sai da muka ƙara wuni na biyar. Amma duka da haka ba ma iya kai a waɗansu wurare. Dangance da mutanen da suka nuna rashin amincewarsu, mun yi la'akari ba wai sun kiya ba ne. Akwai wasu masu rarraba magunguna da suke da waɗansu halayya wanda yasa suka kiya, amma daga baya mun gyara. Eh, A cikin wata sanarwar sha tara ga watan Agustan shekara ta da 2020, ma'aikatar kiwon lafiya ta sanar da cewa cikin mutane tara da aka ma gwajin COVID-19 a ranar jiya, babu wanda ke dauke da cutar da aka samu. tun farkon annobar a ranar 19 ga watan maris din shekara ta 2020 zuwa wannan rana nijar ta samu mutane 1,167 da suka harbu da cutar bisa jimillar mutane 11,577 da aka ma gwajin a cewar sanarwa a yanzu 69 sun mutu 1,082 sun warke 16 na ci gaba da karbar jinya. Barka dan uwa, kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka. Kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah yanayi ya kasance Da na ajiye waya na zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun su sai mu na musamman buga sabon lasisin tuki na zamani na ci gaba a niger a cewar Christian cash eh, director Janar na Harun Printing, kamfanin da aka dora ma nauyin buga shi. Wannan sabon lasisi mai inganci ne kuma ba za a iya satar fasa'arsa ba, kuma za a saka kayayyakin sa ido ga jami'an 'yan sanda na niger Wannan aiki na sake tsohon farmi zuwa sabo na zamani an kaddamar da shi a cikin watan Julin shekara ta 2019 kuma za a kare shi a ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 2020 bayan kara wa'adin kwanaki 45. Christian kashe manajan Haruna Printing a cikin rahoton Adama da waki. Wai ko akwai wata na'ura mai ba da damar a duba wannan lasisin na zamani? Dubaru kala-kala ke akwai domin lauran lasisin da farko akwai wadda ake ta dibarsa da ido don ko akan lasisin akwai wasu igiyoyin dambobin kimiyya da aka sarrafa aka danganta da sunan kasar kamar wanga da aka yi da sunan kasar Nijar da kuma na shafin kasa da kasa kenan ba wanda zai iya samun irin wannan tsigiyoyin lambar da ganin wannan shaidar bisa lasisin ana iya sanin in lasisin na gani ne ko kuma ba na gari ba haka zalika mun nada wasu dubaru na larwai wa'anda ba za a iya gani da ido ba da kuma na'urorin da muke ce ma na'urorin OPR kayan aiki ne da za mu baiwa polis kayan suna nan muna jiran karshen tsarin ne kanan mu bayar da su ga jami'an tsaro na polis da kuma jami'an tsaro na ƙasar Nijar. Domin hana gogewar rubutu a kan lasisin zamanin, wasu kan sanya shi a cikin wata leda ta musamman. Wai hakan ba zai lalata shi ba kuwa? to To anan a sanda sanin shi wannan lasisin da ake bugawa, lasisi ne da tuni ma an kama shi kariya, kuma ana iya sanya shi cikin ruwa, cikin mai, kai duk cikin abin da kake so. Lasisin an mushi kariyar da ba zai lalace ba, wanda ke da shi bai da bukatar sanya shi cikin wata leda. Saɓanin ma idan aka sanya shi cikin wani fartamani ko leda kun san ana zahi a nan ƙasar Nijar to yana ma iya lalata lasisin. Lasisin kansa yana da shimfiɗar kariya har uku da aka sarrafa mishi kuma da ke jurewa zahi. Lasisi ne da ba na samfarin takarda ba ne haka. A kimiyyance an naɗa shi cikin hikima mun mashi haka ne da gangan don mun san akwai zahi sosai a ƙasar Nijar. Lasisi ne mai jimawa ina tabbatar muku yana iya kai tsawon shekara goma lasisin bai lalace ba kuma yana da sauri ba abin da zai shafe rubutun da ke cikinsa shawara ce ta yomowa tun shekara ta 2014 kuma yanzu muna nan muna girka shafin shimfiɗar bayanai masu fa'ida don yin girgam guda na shimfiɗar kasa baki ɗaya abu ne na zamantawa don kasar kanta. Moderne da fanta shamsu da gungu muhammad dantani duka-duka da haka muka zo ƙarshen labarin namu a huta lafiya.